Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilo da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu makiri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Laraba biyar ga watan Yuli shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kila kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taron gaggawa a yau Laraba a asirce akan gwajin makamai da kuriya ta Arewa ta kaddamar na baya-bayan nan. sannan qatar kuma ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas wasu gungun matasa kuma a ƙasar gambia sun yi fushi a kan hana su takardun izinin shiga amurka kanun labaran kenan an yi jana'izar tsohon jakadan najeriya a majalisar ɗinkin duniya alhaji mai tamasile jiya a birnin kano jiya litinin da allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa ba za a sake yin irin wannan yanayin na mutanen da yadda siyasa take da zamantakewar mutane Muna kuma da rahotanni kan har-haren da ake kyautata zaton kungiyar Boko Haram ke zafafa kaiwa a kasashen Nijar da Kamaru. Sahaba Imam Aliyu ya shigo da shirin demokuraɗiyya shirin da ke haska fitila kan ci gaba ko kuma aka san haka da ake samu a harkokin siyasar ƙasashe masu tasowa. Kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a. a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi taron gaggawa a yau laraba a asirce akan gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta kaddamar a baya-bayan nan amurka ce ita ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar masu fashin baki akan harkokin sojin amurka sun yi zaton koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami da ka iya zuwa wata nahiya wadda ka iya zuwa alaska majalisar ɗinkin duniya ta kakaɓa wa pyongyang ta kunkumai da dama to amma kila ba su shawo kan koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta na makaman nukuliya ba wannan gwaji na baya-bayan nan ya tada hankalin babban kawar koriya ta arewa china wacce a hali yanzu majalisar tsaron ta take gudanar da tattaunawa a fadar shugaban kasa? da alaman dai china ba ta cimma nasara ba wurin baiwa koriya ta arewa shawara ta daina gudanar da gwaje-gwajen. Kata ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas mataki da ake ganin ta ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin golf. Hukumar samar da man fetur ta gwamnatin Kata ta faɗa a jiya talata cewa za ta inganta samar da iskar gas da amfani cikin gida da kashi talatin cikin 100 cikin 'yan shekaru masu zuwa. za a gudanar da ƙari ne a yankin arewacin ƙasar inda ake da tarin iskar gas fiye da ko'ina a duniya wanda kata da iran suke ginawa wannan sanarwar ta jiya talata akan makamashi kata ta bayan ne a yayin da wa'adin da saudiya da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa da masar suka gindaya mata game da jerin buƙatu da keɓe matakin da ya kai ga manyan kasashen guda uku suka yanke hulɗa diplomasiya da ta kasuwanci da kata wadda guda da wato wata guda da ya shige waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu gungun ɗalibai matasa a ƙasar gambia sun yi fushi tare da nuna matukar damuwa akan hana su takardar izinin shiga amurka don halartar babban gasar mutum-mutumi na zamani wadda ake cewa robot a turanci da wadda za a yi ta duniya za a gudanar a nan washington dc a wannan wata wannan lamari ya faru ne kwanaki 'yan kaɗan bayan ofishin jakadancin amurka a kabul ya hana wata kungiyar 'yan matan afghanistan takardar vizan shiga amurka ba a yi musu bayanin dalilan da yasa aka hana su vizar ba wannan abin takaici ne ganin mu kasashe biyu kadai ne ba za mu samu damar shiga wannan gasar ba in ji wata daliba a gambia mai suna fatumata sise a maimakon halartar gasar matasan kasashen biyu za su shige gasar ne ta hanyar sadarwa ta bidiyo ta skype matasan ba su ji daɗin shiga wannan gasar ta hoton bidiyo ba sun yi tsawon watanni suna shiri da kuma zumuɗin ganin sun yi ziyara a nan washington dc a halin da ake ciki kuma amurka ta kare matsayinta game da haramta wa kasashe masu yawan musulmi guda shida bulaguro zuwa nan amurka kuma da ta takunkumi wanda ya hana wa wasu kakanni da dangi ziyarar iyalansu a nan da suke zaune a nan amurka a bayani da ta yi a kotu a ranar litani amurka ta ce ta dakatar da kasashe wato dakatarwa da ta yi wa kasashe kamar iran libya somalia sudan syria da yaman ya dace da dadaddun ka'idojin dokokin shige da fice na amurka gwamnatin amurka tana mayar da martani ne akan karar da jihar hawaii ta shigar na kalubalantar dokokin gwamnatin kasar wacce ta gindaya na shirin aiwatar da haramcin balaguro da aka kaddamar a makon jiya a yayin da 'yan sanda suka ƙara ƙaimi a wurin sintiri masu zanga-zanga kuma suka kafa sansani a birnin hamburg a jamus babu wanda yake zaton ko kuma sa ran ƙarshen mako mai sauƙi a lokacin da shugaban amurka donald trump zai haɗu da sauran takwarorin aikinsa na taron manyan ƙasashen duniya 20 masu ƙarfin arzikin masana'antu shugaba trump da shugaban jamus angela merkel suna da saɓani akan batun canjin yanayi da cinikayya amma za su iya samun daidaituwa da juna a kan yaƙi da ta'addanci da nuna adawa da gwajin makamai da koriya ta arewa take yi da kuma karafen da china ke zubarwa angela merkel ta yi alkawalin yin aikin samun daidaituwa ko kuma yi da wajewa akan batutuwa da dama amma dai ba ta hangen wata alamar canji a hulɗarta da gwamnatin amurka afghanistan ta ce za ta fara tare hidimomin yanar gizo da rufe dandali da kungiyoyin ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi ke amfani da su a ƙarshen wannan mako ƙarƙashin ka'idojin dokar yaƙi da laifukan yanar gizo wato da gwamnati ta rattaba hannu a watan jiya ma'aikatar sadarwa da fasahar watsa labarai ta ce tana tattara bayanai na dandali masu nasaba da kungiyoyin 'yan ta'adda da magoya bayan su bisa bayanai daga hukumar leken asirin kasar da ma'aikatar watsa labarai da al'adu kakakin ma'aikatar najib nagyal ya ce rufe dandalin na yanar gizon zai fara ne a ranar asabar mai zuwa kamar yadda hukumar yaƙi da ta'annati ta duniyar gizo ta afghanistan da dokar laifukar duniyar gizo suka tanada. labaran duniya kenan kuka saurara. da labarin mu buɗe taskar hotunan nama ƙasar kamaru inda 'yan kunar bakin wake da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne suka kai harin kunar bakin wake a jihar arewa mai nisa suka kashe mutane hudu waɗansu goma sha kuma suka jikata wakilin garba awal na ɗauke da ci gaban rahoton Dim kaɗan da kai harin sai ka gano wani wanda yake nema ya kwance nasa bawa man a wani bariki na sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru dab da kan iyakar ƙasar Najeriya amma bai samu nasara ba. Mai bawa kakakin ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru shawara ta ɓangaren yaƙi da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Mr. Lawali Jika ya ce kamar dai akwai lauje a cikin naɗi. matsayina na mai ba da shawara na ministan hukumar tsaro na sadarwa da yake a wannan ta kaurewa mu dauki tsoron matakai e, san mun zauna mun taro da ainihin minista tsaro Joseph a Asomo wanda ya ja mana kunna kuma ya ainihin ga mana cewa ya kamata mu ainihin sa ido game da al'umma da ke faruwa da yake kaka cewa yau kwana uku kenan muka kama wasu cikin yan gudun hijira na Boko Haram wanda suka fito daga kasar Najeriya shi yasa yanzu abin da ya faru gaskiya abin ya tada hankalin mutane saboda mu lura cewa wata kungiyar boko haram suna ainihin sake salo a kowane lokaci yanzu kuma suna shiga mu ne ta talakawa wadda suka taimaka musu na ainihin afkawa mazaunan kasar kamaru shi yasa muka ce abin da ya kamata a yi za mu yi bincike gida gida mu shiga gida-gida ne kuma mu ainihin gani mu lura mu tabbatar da ba 'yan kungiyar boko haram daga cikin mazaunan wannan ƙauyuka a arewa mai nisa musamman da shashin ainihin garin hamuka. Mahama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. Tafiya ba dawowa ba. dangane da hare-haren kungiyar boko haram din har wa yau hukumomi a makwabciya jamhuriyar nijar sun bayyana daukar matakan shawo kan kungiyar yayin da suke kara daukar matakan tallafa waɗanda hare-haren ya shafa gwamnati ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da kakakin ta asumanu malam isa ya karanta kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin yame Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet 2017, un groupe de terroristes Boko Haram composé de A cikin daren Lahadi biyu zuwa Litinin uku ga watan Yuli da muke ciki, 'yan Boko Haram sun ma mutanen garin Ingalewa waɗanda ba su san hawa ba, ba su san sabka ba, abinda ya haddasa mutuwar mutane tara tare da shikatar mutum ɗaya. Haka sun yi awon gaba da ƙananan 'yan mata 26 da samari 11. kadai ya ci gaba da cewa askarawan Nijar suna can suna neman waɗanda aka yi awon gaba da su kuma gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba face sai ta tabbatar da samun nasara kakakin gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ya ci gaba da cewa wannan harin fa ya zo ne bayan wanda su 'yan Boko Haram ɗin suka kai a garin Kablewa sati guda da ya gabata wanda ya haddasa mutuwar 'yan ƙunar bakin wake guda biyu a sansanin 'yan gudun hijira tare da kashe mutane guda biyu da jima mutum goma sha ɗaya waɗanda hudu daga cikinsu na cikin matsanancin hali ya ci gaba da cewa waɗannan har haren na sare kanoce wa al'umma da ba ta da wani makami a hannunta da 'yan boko haram ɗin ke kai ya tabbatar da cewa lagonsu ya riga ya karye a halin yanzu kamin ya isar da saƙon shugaban ƙasa da na shugaban gwamnati da dukkan membobin gwamnatin ƙasar na ta'aziyya ga iyalan iyalai da al'ummomin da aka kashe musu 'yan uwa haka ma tare da yiwa waɗanda suka ji ciwo fatan samun lafiya daga ƙarshe ya ce gwamnatin ƙasar tana neman al'ummomi su kasance a cikin tsanaki kuma kar su shiga dukkan wani rudani tare da ba da haɗin kai ga jami'an tsaro a cikin wannan yaƙi da boko haram haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jangure nijar To a gaida na birnin Kwanni. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a birnin Kano inda aka yi jana'izar tsohon jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Alhaji Mai Tamasile ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana. kabarbarin dubin dubatar musulmi kenan da suka halarci sallar jana'izar wadda ta gudana karkashin jagorancin limamin kano farfesa muhammad sani zahardin ba ga ɗimbin al'ummar kanawa daga sassan birni da kewayen kano da suka yi dandazo a yankin da aka yi sallar ɗaruruwan mutane daga ciki da wajen najeriya ne suka halarci wurin tilasta sanya aka yi sallar gawar marigayin na cikin mota saboda dandazon jama'a ya hana a fito da ita waje duk kuwa da faɗin filin ƙofar kudu. An yi so da gawar wurin bayan da aka yi masa wanka a gidansa da ke Dawaki Road a unguwar Nasarawa GRA a nan Kano. Shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa Malam Abba Kyari ne ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya zuwa nan Kano domin halarta jana'izar ta ɗan masanin Kano. yayin da shugaban majalisar dattawa sanata bukola saraki ya jagoranci sanatoci da sauran 'yan majalisa an dai binne marigayen ne a makabartar da ke kofar mazugal a cikin birnin kano alhaji sala Aliyu haɗeja da ke cikin jerin ɗaliban marigayi mai ta tamasile da suka halarci jana'izar ya ce an sami giɓi mai wuyar cikewa wallahi ba zai yi a samu mutum ɗaya wanda yake kamarsa ba saboda inda ya ratso ya taho har ya zuwa jiya litinin da allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa ba za a sake yin irin wannan yanayin na mutanen da yadda siyasa take da zamantakewar mutane in wani karni ya tafi ya tafi kenan ba za a sake samun irinsa ba sai dai kwatankwaci mai kama da shi saboda ka samun wani wanda zai zama kamar mai tamasile ba zai yiwu sai dai a kamanta dai amma dai ba a ce kamarsa ba na fara sanin sai yau shekara 62 yana koyar da mu a rumfa kwalashi to har allah cikin rahamarsa kuma allah sa zan shiga aikin jarida yana kaduna ne Yana Amerika ne yana bbc ne da inda nake har ya zuwa jiya litinin shi kuwa alhaji sa'idu dattijo alhama wanda ke bibiyar al'amuran dan masanin kano a matsayin gwaninsa abin koyi ya ce najeriya musamman najeriya ta arewa ta yi rashin jagora ya dura mana ilimin allah ya ji kansa da wani sakwato ai ni har gargadi ya yi min ni da shi ya ce ku zan rike gaskiya da amana kun rike gaskiya da amana kun yi karfin mugu kun bar gaskiya da amana Allah shi sauƙaƙe za ku gaba daidai ba wannan kalmar sardaunin sokoto ce saboda haka in muka rike maganar sardaunin sokoto muka rike maganar su dan masanin kano muka rike maganar su malami na kano muka yi aiki da ita ba mu da matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ban mana abubuwa sauka daga kansu ne shine matsala ba mutuwar wanda suka kawo mana abun ba amma in za mu yi aiki da suka abin da suka kawo mana na gaskiya ai ba mu da matsala ɗimbin sarakunan gargajiya daga sassan Najeriya da gwamnoni kimanin guda goma da ministocin gwamnatin tarayya da jami'an diplomasiya na kasashen ƙetare da kuma gwamnonin maraɗi da zindar a jamhuriyar Nijar na daga cikin waɗanda suka halarci sallar jana'izar ta ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ka mutum kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa da yada haka ka koma kira bai karaba kira ba sai mutuwa da yada haka haka yake to Allah jikan marigayi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba. Ai bai dace haka ba. Da uban inuwa da uban magaji tare sun ka tashi. Ba a ganin Allah ya ji kansa mara faɗan baba. Ba a ga mahaifin inuwa ba. ai gida guda suke sarautar da ba ta gado ta ba ai sarautar alhorma ta da sarkin musulmi ka yi To sai ku kasance tare da ma'ashirinmu na hatsi domin jin yadda batun sarauta ke nema ya haifar da tsatsaguwa a jihar Sokoto. Sai kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin me sake fasalin Najeriya yake nufi ne? Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Baya ga batun ‘yan awarin biyafara wani batu da ake yawan muhawara a kai yanzu a Najeriya shi ne ta kiraye-kirayen garan bawul ga tsarin gwamnatin ƙasar. Ga shimfidar da Nasiru Adamu Lika ya haɗa mana. The federal government is too big, relative to the federating states. Gwamnatin tarayya tana da girman iko in aka kwatanta da jihohin da suka yi ga mayar haɗa ƙasar, da aka kira ga garan bawul ga Najeriya ta hanyar rage buwayar gwamnatin tarayyar kishin ƙasa ne. In ji tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wajen kaddamar da littafin da ɗan kabilar Ibo Chido Onuma ya rubuta mai takin dukkan mu ma yan biya farade. Atiku na ganin ya dace a bar jihohi su mallaki iko na tsara tattalin arzikinsu da ɗaukar matakai bisa bukatunsu da hakan kuma zai ba ma ƙananan hukumomi ikon cin gashi gashin kai. Masu wannan kira na nufin a bawa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunan su da kyale gwamnatin tsakiya da tsara manufofin tsaron kasa da lamuran diflomasiya Tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Babangida ya mara baya musamman ma ga batun rage wa tarayya karfin iko. Na bar ofis shekara yau ashirin da hudu Kafin lokacin mun sanya waɗannan kwamiti su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maida wa state. In ka ɗebe rajin kafa ƙasar Biafra manyan kabilar Ibo da kuma na kudu maso kudu sun fi fifita mallakar dukiyar ta yankin su da ɗaukar musamman ma yankin arewa da cewa shazumami ne mai tanɗi mazar kwailar man fetur. Yankin Yarbawa dai bai taɓa ɓoye buƙatar sa ta federaliya ta gaskiya ba, true federalism, inda jihohi za su ke raba iko da tarayya. Nan lauyan nan ne na Lagos Femi Falana ke cewa ba cinya ba kafar baya don masu maganar garan bawul din nan ba su ma damu da abin da ma'aikata ko talaka za su samu ba. Hanya ce da 'yan jari hujja za su ci gaba da bautar da jama'a. Da zarar wannan batu ya taso da dattawan arewa irin su Justice Mamman Nasar na tuno arzikin dalar gyaɗa ne. Daga arewan ma aka tara kuɗin gyaɗa da auduga da koko da kwakwa aka ta aka tono man saboda haka mu yan uwanmu ne ba mu gaba da kowa sai in da ya nema don kan dalilin da suke faɗa da gwamnati kila wani ya yi zalunci to bai so a ta da magana bincike na ya gano magoya bayan shugaba buhari na ɗaukar masu kiran garan bawul ɗin masu son rikita ƙasar ce don kawo ƙarshen yaƙi da barayin biro Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano me sake fasalin Najeriya da ake ta kiraye-kiraye a kai yake nufi ne? Koyaushe sukan faɗi wani abin yau gobe su canza. Don haka eh, ya kunya barka da sai dai kai kai hasashen me suke nufi. Bari mu ɗauki abin yanki yanki. Hmm. Idan yankin Yarabawa suka ce a sake fasalin Najeriya, sai suke yi a ce wato a bar yarabawa su ci gashin kansu sannan kuma abin da ita na gwamnatin tarayya su ci gaba da riƙewa kamar me kamar misali mm. yarabawa sun fi kowa yawa a gwamnatin tarayya ma'aikatan gwamnatin tarayya wato suke su riƙe wannan yawa sannan kuma a ɗauki ƙarfin iko a bayyana ɓangaren yarabawa sannan in aka tashi raba arzikin kuɗi a fi ba su kuɗi in ka ɗauki ɓangaren ɗan Niger Delta sai suke an suka ce a canza fasalin Najeriya sai suke a bar musu arzikin rijiyoyin man fetur. Iya kuɗin man fetur a ban musu. Amma kuma a ban Najeriya a ƙasa ɗaya a ce ƙasa ɗaya ce duk inda suka je su ba baki ba ne. Don haka su ɗauko kuɗin man fetur ɗin su zo arewa su sayi dukkan kadarar da suke buƙata a daina cewa in mutum ya daɗe a guri ba tsaye Idan ka ɗauki ɓangaren inyamurai, eh. abin da suke nufi in suka ce a sake fasalin Najeriya a daidaita su da sauran mutane a kowane mataki na demokaradiyya. Kaga kenan ma'ana jihohi biyar din da suke da sun musu kaɗan yadda ko arewa maso yamma take da bakwai kuma a basu bakwai sannan yadda aka ninka su yawan mutane don haka aka ninka su wakilci a majalisar ƙasa suna so a fasa wannan a ba su daidai sun kuma yan arewa da waɗansu su in suka ce haka a sake fasali watakila suna nufin tun da yaraba sun rike aikin gwamnati sun yamurai sun rike tattalin arziki su kuma abban musu siyasa kullum idan su ne shugabanni a cikin su za a dinga fidda shugabanni kuma sauran ba za su ba. Kamar waɗanda ba sa cikin gwamnati kamar misali eh, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar kamar shi tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim baban gida wace riba za su samu na wannan shawarar cewa a sake fasalin gwamnatin Najeriya? A'a shi kamar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku ai har yanzu yana son zama shugaban ƙasa. Saboda haka yana so a zo a yi wannan mutum don ya daɗa tabbatar da cewar arewa ya kamata a bari shugabanci don shi idan shugaban kasa shi kuma eh, tsohon shugaban kasa don gida da zai rasa alaka da wato maganar tattalin arziki ba da kuma shi ma siyasa yaransa da ike so su shiga siyasa a tsara musu hanyar da su ne za su dafa mukamman iko sun shiga da yanzu abin da nufi menene federaliya yawwa abin da ake nufi da federaliya tsakanta shi ne a raba matakan iko na gwamnati ta yadda za ka ce ga ikon gwamnatin tarayya ga ikon gwamnatin jihohi ga kuma inda za ki wato gamayya wanda shi ake shi mai tsarin mulki ya tani da yanzu amma sai zamana wato tun waɗanda suka tsara mulkin sai zamana sun bai wa gwamnatin tarayya ƙarfin iko mai yawa anan misali akwai wani abu da ake cewa makale shi ne fitojin a tsarin mulki bayan an gama tsarin mulkin aka zo aka wani tsarin bayani kamar shanji to an ce abubuwa da gwamnatin tarayya ne kaɗai take da ikon yin su ya ka lissafa abubuwa har sittin da takwas to wannan yana nufin in aka zo raba kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya yana fin yawa to wannan yana kawa waɗanda suke jihohi gwamnatocin jihohi sai su je su kuɗin da ike zuwa musu yayi kaɗan a rage musu to waɗanda suke magana ta hankali daga cikin masu cewa a canja tsari da wuce su a rage karfin iko daga gwamnatin tarayya a dawo da ke yanzu kuma inda za ta yadda su haka a tsaya iya nan babu laifi idan yanzu misali ka ɗauko duk titunan da ƙasar ka ce duk ya kowace jiha titin da yake ƙasar ta rufe kuɗin da gwamnatin tarayya take rikewa na yin titi da gyara bai yanzu jihohi akwai hankali a ciki idan ka ce ba da hutu ba da hutun nan yana cikin wannan da kasa cikin gyara hutun da shi da abubuwa ne tsanta da kuma na bakwai da na takwas sai aka yi aka buɗaɗɗiyar kofa wanda kullum gwamnatin tarayya za ta iya ƙara wa kanta kare duk in aka rage wannan babu laifi ko kuma ka ce awo na sikeli da kwanan awo ikon gwamnatin tarayya ne to duk irin waɗannan in ka dawo da su ko ka ce 'yan sanda dole gwamnatin tarayya ne kan kan wata jiha ce yan sanda duk wannan suka dawo da su sai ka rage kuɗin da gwamnatin tarayya take da shi jihohi su samu ƙila sai ka an sami abin nan amma malam sahabu mm. abin da yake akwai lokaci a jamhuriya ta farko duk waɗannan abubuwan kasan suke da kowace tunanta da haka Allah ya mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu El Hikaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abba wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kila kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya yi taron gaggawa a yau laraba a asirce akan gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta kaddama a baya-bayan nan amurka ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar masu fashin baki akan harkokin sojin amurka sun yi zaton koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami da ka iya zuwa wata nahiya wadda ka iya zuwa alaska Qatar ta ba da sanarwar shirinta na kara samar da iskar gas mataki da ake ganin tana ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin Gulf. Hukumar samar da man fetur gwamnatin Qatar ta faɗa a jiya talata cewa za ta inganta samar da iskar gas na amfanin cikin gida da kashi talatin cikin 100 cikin 'yan shekaru masu zuwa. wasu gungun ɗalibai matasa a ƙasar gambia sun yi fushi tare da nuna matukar damuwansu a kan hana su takardar izini na shiga amurka da aka yi To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safe yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za mu kawo muku maimaicin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet ko kuma muhawara da tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin sai kuma solomon abu. da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.